لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau muna safiyar litinin tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya hudu da ashirin da tara wanda shi ya yi daidai takwas ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da takwas za mu tashi daga aya ta ɗari da arba'in da tara a cikin suratu ali imran ci gaba da bayanan da allah ta'ala yake yi ma sahabbai bayan dawowa da yakin ofis har da suka samu a ciki بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يا أيها الذين آمنوا يكون من ليل إن تطيعوا الذين كفروا إن فكوا كبيرهم وإن السكة كافرتي يردوكم على أفعادكم ذات ميشكوا قدقادوا ذنكم ذات ميشكوا بايا da kan ɗalibin khasiri ku jirkita kuna waɗanda suka lalace ku yi hasara balillahu maulakum haka ba ta faruwa domin Allah shi ne al'amarin al'amarinku Allah ba zai bar ku lalace ba ku muminai ko khairun nasirin Allah shi yafi kowa iya taimako anan Allah ta'ala yana jan kunnen musulmi kasu bi sannan yana ƙara ba su garanti na cewa shine mataimakinsu shine majikincinsu ba zai bar al'amarin su lalace ba ba haka mafi muhimmanci dai mu zama mumin nan mu riƙe imanin mu na gaskiya mu tsaya ta Allah mu taimako Allah garanti kai da matsala سنلقي في قلوب الذين كفروا فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب zamu jefa ru'uba tsoro firgita tashin hankali a cikin zukatan waɗanda suka kafirta bima an sharku billah saboda shirka da suke yi ma Allah duk wanda ke tara Allah da wani Allah ba zai bar cikin kwanciyar hankali ba musamman lokacin da ake yaki amma wa hudun na dan sun gamu da firgici tsoro a nan duniya kuma alkiyama za a mai da su wuta wa bi bi'sa maswa zalimin wuta ta munana ta zamo matabbata da azzalumai saboda ta'addancin su da zaluncin su sai Allah ya sanya wuta ita ce makomar bayan kuma azabar duniya ya firgita yan firgita nan kafirai sun yi shiri sun yi tanadi sun ɗau makami wallahi firgice suke a cikin zukatan su game da musulmi Allah shi alƙawarin sa wannan tsoro a cikin su wannan tsoron makami ne na taimako daga Allah zuwa gare mu mun musulmi ولقد صدقكم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يصدكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد سرقكم الله وحده حقيقة أن لا يجسد القول دينه Allah ya yi ma mummune alƙawarin zai ba suka je ohudu suka dawo suka gaba su samu nasara da suka rinka tambaya to ya an kai haka Allah ce ai Allah ya gaskata muku al'auran da ya muku in tahassunahum bi izni sabda kuke ta kisan su da izinin Allah wato karin farko da aka je kasar mubaraza aka fara yi wannan ya fito daga bangaren musulmi wannan ya fito daga bangaren musulmi. aka yi haka sai cikin gida guda aka kashe musulmi wasu mutum uku guda guda suka zo duk aka kashe su muminai su kake mutum bakwai su a kake kowa cikin su ba sannan an kai taho mu gama tsakanin rundunar musulmi da ta kafirai kuma Allah ya taimaki musulmi musulmi sun fatattaki su suka rinka gudu sai da an ta gama ta suna yadda zannuwar suna gudu suna hawan dutse suna kerewa suna cikin ganima aka ce wani kayan adon mata da suka zo da su yasuwa suka yi abinci yasuwa ake kayan yaƙi garkuwa makami yasuwa kai a gudu ganin haka sai waɗancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su cikin jagorancin abdullahi bin jubai su hamsin yace kar su baro sama su tsaya bisa dutse sai suka ce to ayyaki ya kare kenan sun suka sauka abdullahi bin jubai yace ku tuna alƙawarin da manzo Allah ya yi ne cewa ko mun ci nasara a kansu ko kun ga sun rinjaye mu kar ku sauko ni na ba ku umarni a ce a? ganima da ba ka sun mu dauka don haka su kuke suka sauko wasu تحب عبد الله بن جبير بن سيدي انقار والمخيل تكتب جمع قدر المسيسي سيسوك غاغيو سيسوك كدوتي ويام سوك سيسوك موسى مولين سي سيسوك داو سوك كيسي وقال ما سوك رجي نمو من ميدو كدوت حمام انا سوك هاي سيسوك اتقوم ماركو جكبو المسلمين جنسي العملية جلسة حكا الله يسي اي سنة فرقو الله يغسك عنكو الأوريل بمكو لنسرا حتى تستخلصونهم بإذنه لو كسلنا كنت تكفا وتسكي إذن الله حتى إذا فشلتم كنت يروني وتنازعتم في الأمر كنت يجعي أكسين الأمر شن الذي يأتي كتوكو كوبي تيبا وأكسلتم كما كنت تأمر أمر لمنزو من بعد ما أراكم ما تحبون بأي أقول لكم أبنى كشي سنه غنيمة كنت أنت كخيا كنت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة a cikin ku akwai wanda duniya ta dame shi gani mai yasa magaba a cikin ku akwai wanda kuma lahira yake bukata aljanna yake so sabai da dama suka yi mamaki lokacin da wannan aya ta sauka suka ce wallahi ba mu aza akwai mai son duniya cikin mu ba shi da wannan aya ta sauka saboda su aka kowa shahada yake bukata amma ko ana son shahada an ka ga abin duniya an ga kamar yaki ya kare kar kai mamaki shi ya samu wannan dama ya yi kuma abin da ta wuce الله يتي ثم صرفكم عنهم فالناس الله يجي يدكم بالجبيل ليبتليكم بي يجرب فيكم أنا كنت تقول وهذا مسلمي كون فرقوس سلطة من الثرى الله يتكى مسأل قول الجنس أما إذا سلطة أمر من منذ الله وإذا كانت أمر من منذ الله تحصل في القول الله فشيكو الله يميد يجرسك الأمر يميد بقو يقوم قنجر الكاسرين liyabtaliyakum Allah ya kare ya garabce ku wala ولقد عفا عنكم والله تبت حقيقة ألا يا ياتي مكو الله أكبر a duniya ba a cikin da ke zunubi ya samu gafar kai tsaye in ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk zunubin da kai ko Allah ya gafarta ma zai faɗa maka sai dai ta alkiyama ka ce za ka za ka mutu da zunubi amma su waɗannan bayan Allah cikin Qur'ani ya ta saukar muna karantawa muna sallah muna neman lada da wannan bayanin da Allah ya ya yafe haka babu shakka sun yi laifi kuma shi ai ya yi masu aiki amma ubangiji ya yi aikin da share na shekar shi ɗan ya sa sun gudu wurin yaƙi sun yi babbar kaba'ira sai Allah ce wala qad afa ankum lalle Allah ya yafe muku kasa duk wanda ya yana sukan sabon manzon Allah don nan magana to munafiki ne zindiki ne arni wallahu ذو فضل على المؤمنين Allah ma'abucin baiwa ne ga mu'min da cikin da ya masu shine ya rinka yace duk kuskuren da ke tunjaya su aka gari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ma suna da zunubi to gafara Allah ta tunjaya zunubi idan suna da zunubi ayyukan suna lada sun rigaye zunubin su idan suna da zunubi seniority na su gabacin su a addini shugabancin su rigayen su kasancewa su su suka fara rungumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi suka ba da rai suka ba da dukiya suka yi hijira suka yi jihadi suka tafi addini suka daga tutar musulunci suka yada addini a duniya wannan ya ishe sai karkare zulumin يقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين lallai zunubai la dake gobe na ayyukan lada suna kakkare na zunubi haka duk lokacin da kan adam san cewa ya saba ma Allah to ya yawaita ayyukan lada waɗanda za su rinjaye wannan aikin zulubi da yi Allah shi yake karba shi yake goje ne a cikin da yake don Allah ba bukata azabta mai ke ba musamman muna musulmi to shine Allah ce wallahu zu fadli ala mu'minin Allah ma abokin cewa da goje ne duk wanda ke cewa ta Allah zai samu duk wanda ke neman gafara Allah zai samu wanda yake neman kyauta daga Allah ta haihuwa ta arziki ta jari ta lafiya ko ne in bai da Allah kai ba za ka samu domin Allah ba abu sun baiwa ne ga ne ya Allah muna roƙon su ta kare mana da yawa in daiwa izzat idun wala إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغل لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون tus'idun ku tuna lokacin da kuke ta haurawa wato lokacin da kuka ba hamurta iska lokacin da kuka ranta cikin nakare kuna ta gudu wala tuna ala ahadin cikin ku ba mai bugun wani wato kowa ta kai ne yake ba wanda ka bambanci ina kahiri in kace a'a yare gudu ya bar wajen fama ya ji ko wa rasul ya dukun fi ukraku annabi na karshen ku yana kiran wato tun min mayilil annabi cikin ƙarshen runduna yake cikin da sai ka tsaye da waɗanda ne su suke gudu su ga manzo Allah yana tsere shi alummu ilayya ibadallah inni ana rasulullah haka manzo Allah ya rika bayan Allah ku dawo ina gane da ni fa an manzo Allah kuna barin manzo Allah ku gudu fa asabakum ghamman bi ghamman da Allah ya saka muku da bakin ciki bisa bakin ciki wasu abubuwa sun ka taran muku iri iri ga bakin cikin kai nasara ta kuce muku ga bakin cikin ganima ta kuka ko rasa ta ga bakin cikin kun gudu ne yaƙi to duk wannan kuma sai wani bakin ciki wanda ya mantar da ku wannan shine cewa maganar da iblis ya ce kutila muhammad an kashe muhammad annabin naku kuma an kashe akwai bakin cikin da ya wuce wannan da bakin ciki da sabbin ciki su kashe mu wannan shine abin da malamai ke kira zumuntar zunubi wato jama'a sabo zumunta tsakanin ne da wani duk laifi in kai shi ba duba ga Allah da wuri ba laifin nan zai ciki ya haifu ya yi ƴaƴa ya yi jikoki ya yi taɓa kunne wani lokaci ƴaƴan sun zama sun fi zama ce da kuwaye sannan jikoki sun fi ƴaƴa zama masharanta a lokacin da kika saba ma Allah ba ki gaggawa kika tuwa wataƙila hararar mijin na ji sai shi ya shigo cikin wannan zunubin naki sai ya jawo miki bala'i sai ya kaddara sai Allah ya kaddara cewa wannan ya jawo faɗa tsakanin ki ne wataƙila wannan faɗan kin dai zunubin sai ya ci na harara daga nan kuma sai a kai ga saki daga nan sai ki koma gida daga nan sai mugun abu shi faru ake abubuwa zunubi bisa zunubi za ka duk lokacin da ke babban babban musiba ta cin miki in aka yi taliliyo wani karamin zunubi da da ke ba ba haka ai hattara da zunubi zunubi zumunta tsakani ne wani ka jawo wani za ka hattara ake Allah ya sauwaka Allah ce sun abin nan fa asabakum ghadban li ghadin sannan sai Allah ya aza muku bakin ciki wani bisa wani walakai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum kar ku damu da abin da kubce maku da abin da same ku haka shi wannan bakin cikin na jiki a cikin manzo Allah Allah ya sanar to ya manta da su wani bakin ciki na baya shine na rashin ganima da abin da kin musu na gudu wallahu khabirun bi ta'malun آمين يقولون هل لنا من الأمر من شيء هل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء الأعناق إلا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أنم بايو وصل جاموا أسنوا بكوك شغا في ألا يتوكد أمين لآسل يأسى طائفة منه في ألا يتكون إلي أنجي يللقي ويتقل يا للسي لكن وانا قنجري بجامعنا مؤمنين أنا تشمل لك أنجي يبقى idan an yi an gaje kai gyangyaɗi ko da za ka farka za ka zo irin sabon na shaɗi ya zo maka waccan damuwar da kake ciki Allah ya kula yin shaida wa ta'ifatun hada masu anfusuhum wata ƙungiya daga cikin ku kuma sha'anin su ya dame don haka abin nan wato eh, gyangyaɗi bai sama saboda raunin imani طائفة أشعمة من أنفسهم فاستنظر إلى الشرك قاتل شعن تغفياء الشرك يظنون بالله غير الحق أنا وألا ذكون دبانا ذكيابا ظن الجاهلية إلى ذكمة عن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء سنة سواش ويكو منا دولي أبو سوالا الأمري معناه ويكو ألا زي بامو نصرا سنة من ويدي كي بامو دي إيه نصرا قل إن الأمر كله, كله لله حتى الأمر يدك أن ألا ليه إن ياسو بعد يسرى غريكو زي باكو إن ياسو بعد نسرى غمك ينككما زي باير يقول في أنفسهم ما لا يبدون له وإن من أجحيني كنا قوي أبن تباس بينا مكا كنا قوي شأسي يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا كنا تيوا عند منادى وني أبو سنوان شأني لو كان لنا من الأمر شيء عند منادى أبن رأي شنو سوانا الأمر معنى عند أمر كتام لا أرسلنا ولا دابا أرسلنا أي سنسل سيء من كثير من ذو الله كأي هذا تتحلي لأنه أبو بغايا شاور ورد أكي تنبايا تتحاول السسوبة تنوكم انت كأس تما عند أمر رأي مدى أبن دي فارو بي فارو الله يقول لو كنت في بيوتكم take inda ma kun yi zaman ku cikin gidajen ku ba ku bar majalisun ba labaraza allazina kutiba alaihim alqatl ila madaji da waɗanda aka wajabta ma kashi waɗanda Allah ya rubuto ba za su mutu sai sun mutu ko da bisa shimfiɗin su da haka lokacin mutuwan ne yayi wanda ya je yaƙi da aka kashe shi ba gaggawa mutuwa ba lokacin sa ne yayi in ma bai je yaƙin ba aka kashe shi mai kisan nan nashi zai zo ya isko shi a kisa shi fiɗa ya kashe فليبتلي الله ما في صدوركم الله انا شيء ضربت قبل لك الكذب جاني سنتجس كي خشي جهاد خشي نفي هلا ليه ما نفرق كوكو كنا بوسط دبارو اليوم احنا ما في صدوركم الله انا في كاسع من الكذب كتمتو وأن أما في إيماني في سجة الدول يروني لإيماني إذا منافق لك الشيخ عبرت لإيماني دول وسواسي نشيئا سير مرحي والله عليهم بذات الصدور Allah masani ne ga abin da ke cikin kirazan mutane ba haka duk abin da suke nasa ma ya sani ita suna nufin alkhairi Allah ya sani kuma mu ba muke nufi kuma Allah ya sani kuma Allah shi yake tabe su da kowace shugaba lallazina tawallaw إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله عفو إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان lallai waɗanda سك jirkita كتاب gudu ranar da runduna biyu suka سك ranar yakin Uhud suka ba إنما استزلهم الشيطان ببعض ما حكم شيطان ne wato ya rinjaye su saboda sashen abin sun fi aikata na ne kaga tun ba ta wurin yaƙi ba su suna da zunubi haka shi da hanya gare su wanda nake muku da kuma ta zunubi ke inda kana da wani zunubi wanda Allah ke gare ka wanda baka tuba da gare shi ba to wannan zunubin ba mai zama shi sai ya jawo wasu zunubai sun tafi shi gaba in ba tafi jihadi ba su masu laifi ne ba ta tafi jihadi sai shi ɗan ya samu sa'a su sai sun karin tsagudu ba da ma kasa bude sai da mulki na nan falakar ne da ce wala qad afallahu anhu kuma lallai tabbas wallahi Allah ya yafe masa halin duniya wa adda irin wanga gatanci ana kulle shi ne ana cewa an yafe ne sai sabon manzon Allah inna Allah ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai hakuri kaga wuri biyu kenan Allah yana ta musu a wannan falafin da kuka yi a cikin wannan raunin da ya muku laifin ku ne amma kuma Allah ya yafe muku wannan laifi zaka yanzu a fuskanci gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce kuma Allah bai ya gafarta maka ne dawo ya sada wannan gafara da ya maka Allah bai haka kamar da Allah bai zai bai aljanna kuma ya cire ya mace ka Allah bai haka ne dan ce ubangiji ya wuce ya yi wannan zina amanu يا ta kunu آمنوا na تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غبا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله لي وليك والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا يا قوم من ليل لا تكونوا كالذين كفروا حركوا زمون كبر حاجرين شأن المؤمن يلا ده ببنتي ده مكافي كما تنان المؤمن ده بنتي مكافري ده شماتا كلن كسو أو كفي أبين كافريتي كافريتي وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سيسرون أتي ما في إجرسين تفيا أتعشي أو كانوا غزا قوس تجياكي سيسرون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا عند في زمن في جدا دابس مش بدا بأسجد ولي إذا ɗan wansa ya tafiya sai ya mutu a cikin masjidan sai ce to ba ga irin ta ba aina ce ya zauna gida inda yana gida aida bai mutu ba yanzu ga yace ya ce ya haɗarin mota ya mutu ko kuma idan ya je jihadi aka kashe shi sai ce kaga da yana kirawa zai kashe shi kaga duk wannan rashin imani da ƙaddara ne Allah yake wan qabin nan li yaj'al zalika hasratan fi qulubihim Allah yana sai ya sanya wannan ya zamo nadama a cikin zukatan saboda ba Allah ba wallahu yuhyi wa yumiit Allah shi ke rayawa shi ke kashewa ba haka da mutum ta sanna matafiya ka tassan na gida wadda tassan tsohuwa ka tassan yaro wadda tassan mara laya ka tassan lahiyayye wadda tassan alaka ka tassan mai iko babu inda mutuwa ba ta sani ba kuma Allah ta aiko ta ba da ya aiko ta ba wani cikin ture ta ba kuwa da shani ban zuwa akwai da ka ce ma a zara'ilu to ɗan dakata da akwai 'yan cinikin da ni ban gama ba mun kammala hmm? ko kuma da Allah a gara ido ka ba ni dama saboda yarinya ta nika sai in wanke bayan sallah kina yiwa abu dama haka lokacin da Allah ya aiko mala'ikan mutuwa dole ne a mutu wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa don haka sakamako na wurinsa kuma zai sakanka ba a cikin cewa Allah wala in kusiltum ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مت أو قتلتم لإلى الله تحشرون ومن قراءة ورشتك وما قراءة ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون قراءة دوري كما دي ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون كفائي حط مجحن كتابنا ولئن متم متم ولئن متم ولئن متم أو قتلتم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ألا يكي للي إذا أنت شيء كتبوا الله كوكك مسلم معناه إن كنت في تولين هركة تأديني جهادي ليه وأذيني وتحركة دي ودي في علاقة تأديني في سبيل الله wanda don Allah ake yin sa sai aka kashe ku a can ko ma kuka mutu ba tare da an kashe ku ba la maghfiratun min Allah wa rahmatun lalle gafarar da za ku ga mutu ita ta Allah da jin kai na Allah khairun mimma yajrun ya fi abin da suke tarawa haka wanda ya jadi aka kashe ai shahada in ma ba a kashe shin ba ciyo ya cin mashi ya mutu to kuma har wa yau dai gafara ta Allah tana nan tare da shi wala in mutum au qutiltum Allah ke in kun mutu ko an kashe ku إلى الله تحشرون زوا ga Allah ne ake الله da karamar Allah kare تكون ake بما رحمة من الله فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمر الله لي كي منزوحة تنسى ما إلا وصلاتي فبما رحمة أي فبرحمة من الله عجمت أي الله لنت لهم منظور حتى كيف تعمل فزعل أن تفيد الأمر الجماعة سد السياسة ومن تسياسة عنا منا نفي الله لما لمانا أو تتاوى جاهرة لو سيء جنت أي وزعل أن تسيء أن تعني يقول نبدأ الأمر سابقا هنا الله يتسو حما الله يمكا يتسكتون في الأمر ولو كنت فظا خليظ القلب إن كاظا مثلا في ميحوش روسيا لم فضوا من حولك زد أكوات إثم الله من ذا الله مسلم رحمه مسلم توحيي بيكتا مثلا كامل صحبا صدا إن با أبياك إن بيكتا من ذا الله كفر أبائي إن كان يأب يسا على السمالك كتي فكرة يقوم جدا من ذا الله شر والله بتؤتي من ذا duk abin da ni shi da yanzu na kan kai to babu kuma to yayi daidai kaga iyakar lumana kenan da ta zauna lafiya Allah ce inda mai tsanani ne mai kaushin zuciya wanda bai tausayin su bai kyautata musu bai diba wasu lasu duk da sun wace sun bar shi Allah ce kafa anan ko ya kai wasu واستغفر لهم فروح أمس غفر الله وشاورهم في الأمر تشاورتيش تشاورتيش أسكن الأمر كيني منظور kai ne shugaba amma duk da ka bi ra'ayinsu da abin da ake gida na wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shawara da sabbin abin da yake kun ga yakin Uhud tun da muke magana za a ta yi shawara yi da sabbi kuma ya faɗa musu na yi mafarki ga fasa mafarki na kuma ina ganin madina na ita ce garkuwar da ya kamata mu zauna ta suka ce kau su ba su yi gida don me da su ganin in sun zauna cikin madina ba su samu shahada gara su fita a sake su su yi aljanna ماذا أنا أكو يديه بكي يتسو أتفي فهذا سألنا شيء فإذا عزمت فتوكل على الله إن كيري دا تتحمى تغرق على الله إذن جزا كي الله ينفع ذاك الوقت اللي أنت إشاورة رأي يرين جاية أتفاء ماذا أنا شيء برمى الله إذن تاني شيء يجب لك الله أما إن رأي يرين جاية بأزونا سوء في أزونا فهو أنت أنت كما تؤدو غرق على الله وما يشتغل بك سواه لا لا خاب من استخارة ولا ندم من استشارة هو وجه الحديث يعني قلت أكلم كلام ما تأين سبب إني ما بس وتوان الشاورة أين لغا يأخذني لا لا لم يدو الله شيء إن أنت الشاورة أنت كم تأتوا أدوغرج الله وكان أدوغرج الله الأمر أنت لا لا شيء هذا يبقى سواء هكا مشين بين الأمر أنت في هذه مصمم إنسان هذا الأمر mai gida ya rinka shawara da a don shi ne shugaban su. to ku zo yanzu ke sallah ke so in yi maku bara mun ɗauka shaddodi da lesu suka yanzu bana ni a ra'ayin kuna gani ya kamata a ɗauka a kan fa ke eh, to muna to a tabbaci to kaza muke iya kashe wasu iya kamata mu sayi mai gida ai inda ka so mana kwadin ruwa kuma na ce a mu ce sufa ce so to ba kama. abinda duk an ka shawarta to sai ai aiwatar da shi كيف الله يا سا البركة قبل أن تيساورا كما أورجدا كيدا أمريا كرما بكو شارو في شاورا جميدا ويا كما تنجوان صلى ولكن أبو يا كما تنجوان صلى كوامو شاورا سورة سورة شاورا قال أمري دولنا شاورا على بيبني الأمر بني الألاج زي يؤذى كمسك شاورا دباتة قريبة أما إن كتاك شاورا نية تقو ألا يجري كتا الأمر من ديوا أبن دبانا قلبك يكوما yawa abin da ba shi ake so ba ya zamo shi an mai daɗi ko ba haka ba a dawo ana murna da shi fa idza azamta fa tawakkal ala Allah Allah yake to in ka saura niyya to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogara gare shi kuma yana taimakon su duk wanda ke shawara to al'amari ne yana tare da Allah idan idan an ce manzo yayi shawara sai shugaba kowane iri ne sai ake karka yi al'amari da ra'ayin ai a shawar da mutane shi ya sun in yankukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhulkum faman dhalladhi yanfurukum وعلى الله yansurkum Allahu la ghaliba lakum idan Allah ya so ya taimake ku ba wanda ya sai rinjaye za ka taimakon Allah shi an muhimmi ga kowane al'amari mu ta neman taimakon Allah jama'a ga duka al'amuran wa in yasbulku in ku Allah ya so ya yarde ku ya yarde ku man zal ladhi yansurukum min ba'd ina wani wanda ya taimake ku bayan Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai gaba ɗaya ga Allah ya kamata su mai kayan su shi kaɗai ba ga kowa ba su dogara gare shi Allah ya ishe su don haka mu yi ta neman taimakon Allah kuma mu mai da al'amarin mu ga Allah mai sun bokaye da masu duba da masu tsafi da malaman tsibbu duk babu alheri su tare mu koma ga Allah mu yi addu'a mu yi sadaka muna neman tawassuli da karnan wajen neman biyan bukatunmu sannan mu nemi waɗanda muke ganin halar su suke bayar Allah wadda yake ba abin da ke zo mata in da sadaka wadda an ta don Allah ba ko kuma saka take yi da saka ta take cin abinci ko kuma tana da hanya guda ɗaya kilo ta halal wadda ba ta da inda haram ta shigo ta to irin ta in kina neman bukata ki da Allah je ki roki ta addu'a Allah ya taba addu'a irin ta ta fi malamin da ke yaki halal yaki haram ta fi malamin da ke buga buga buganan bugatan ki samu wannan ki samu wancan halal da haram da agami a yi ce gani da Allah ya fi bukata ga bakin da ke addu'a ya zan baki baki mai tsarki bakin da ke haram da shi ya bari karanci ko ayin mawubaci wuya kuma a cikin jama'a to in an samu iri ne to a ne ya addu'a domin addu'a ta tana da albarka tana saurin zuwa sama kuma yana da kyau mutum yan uwa duniya duk wanda zai maka addu'a kowane ne addu'an nan da zai maka ta shekarar da wadda kai za ka yi ba domin ku Allah yadda yake yadda yake bawa ga Allah shi wancan haka kai ma kake bawa ga Allah kuma yadda Allah ke son shi nuna mashi bawansa ne kai ma haka Allah ke son ka nuna kai ma bawan Allah ne haka roƙon Allah da kake kana gurfa nama ubangiji kana dukawa ka kai goshin ka ƙasa kai sujuda alama ce ta ka kankan da kaga Allah ka yadda bawa kake kuma da wannan ne Allah maɗaukaki sarki zai yi maka jinki da rahama ya karbi addu'a za ka duk wanda zai ma addu'a bai kawai da za ka yi ba Kina iya ɗauka kuɗi ki kai makaranta da miki addu'a ina iya zuwa ki kai abinci ki raba ma bayan Allah masu buƙatar ci su sufi miki addu'a ina iya jin kowace hanya amma a lokacin da kike da hannuwanki sai roki Allah to wannan addu'a ta ta tafi wanda sosai sai ku addu'ar uwaye uwaye addu'a suna da matsayi suna da tasiri babu wanda Allah ke saurin a wani kamar da ya taɓa uwaye a ga 'ya'yansu haka ku yawaita roƙon ma 'ya'yanku alheri domin Allah yana jin addu'o'inku kuma yana karɓar sannan shi addu'ar matafi ciki ana son ka saboda yana cikin alƙawarin Allah yana cikin zimma ta ubangiji matafi musulmi duk bakon Allah ne wannan shi yasa aka ce duk inda musulmi ya sauka in akwai musulmi wurin su ai masa liyafa ta kwana uku don bakon ubangiji ne sannan sai addu'ar marar lafiya musulun da baya da lafiya yana cikin jinya zuciyarsa ta fi kariya zuwa ga Allah haka shi ma ana kan addu'arsa marar lafiya idan aka ziyarce shi aka yi masa magana mai daɗi aka yi masa addu'a Allah ya ba ka lafiya Allah ya ba ka lada Allah ya sa wannan ciwo ya zama ka fara gare ka Allah ya tada kai cikin iyalan ka duk aka gama wannan sai cikin Allah mu ma cikin ka da addu'a shi ma sai addu'a to sannan sai addu'a wanda an ka zalunta duk wanda an ci amana sai Allah bai sa masu tsakani ne da addu'a da an ci amana ka saka kai ƙara wurin kowa daga hannu ka roki Allah yanzu kana ganin ijaba insha Allah sai a kiyaye wa ma kana lil nabi وما كان لنبي أن يغل ومن ya bi ma غل yawmal qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يظل أولي ya ديك يوا يا لغلولي لها إنتي bashi dukiya ya ce a bashi amana ya taba ba annabin da ke haka ko cikin musulmi ba wanda ke haka sun fara ciki to ina ga kuma annabin Allah wannan ya zo ne a lokacin da munafikai suka tumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta son rai wajen rabon gani ganiman nan ita ce duki aka karɓo daga kafirai bayan da aka yake su a daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadatu da kire ta ba ya ci ba ba ya kai gida ba ya ɗauka yana rarraba mu bayan Allah muhajirai sun su suka zarge cewa wannan rabon ba su tsakani da Allah an yi ba suka sai Allah ce ma kana lillahi an yi gulla ba annabin da zai yi ce yayi ha'inci domin kafin ya zan annabi sai da Allah ya zabo shi amma na kware ne to yana na kware an ce mashi matsayin annabi zai ya lalace kana yiwa to ko kai musulmi a matsayin ka na musulmi kawai an ka ba ka amana ba zai yi ka tafi ne ke musulmi domin ko cin amana ne daga cikin sifofin munafikai an baka amana ta kuɗi ne an baka amana ta tsaron mutunci ne an baka amana ta tsaron ko ne ma su wajibi ne ka tsari wannan amana in da annabin Allah ومن يغل Allah ya ce wanda ya ha'inci ya ci bi magalla yau mal kiyama shina shirin zuwa da abin nan da ya ha'inci da al kiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku bari ranar alkiyama in ga mutum ya zo da afiya tana ne a ce sa ta sayi ko in ga ya zo da wata dukiya bisa wuya ne tana liki ita wuya ne cewa sa ta sayi to ba ni hoye ce ne ba abin da zai za ka ku kama kawunan ku ku kalli amanar da aka bani duk wanda ya yi kuloli ya yi ha'inci zai zo da abin nan da ya ha'inci ranar alkiyama sun matuwa fa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai ba ta a cika mata abin da ta aikata abin da ke tsorin sa fahim la yuzlamun ba za a zalunce su ba ba ranar alkiyama ba ta taɓa iske ladar ta kahira ta yi cikin aikin wani ba ta kuma ta iske zurbin wani cikin aikin ka ta zurbin wani duk cikin fayil ɗin aikin ka to kana da hannu ga ya aikata zurbin sai ka buɗe mashi kofa ya shiga ya sata dole in ya sato a rubuta mai zunubi kuma da kan buɗe kofa a rubuta maka zunubi inna me za a yi da wannan abubuwan da aka tauri إلا اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون أفمن استبع رضوان الله شو وندي يبي يرضى الله يشجع كلمة من يرضى الله كمان بعد سخط من الله من عديد وندي يقوم على فشل الله ها بعد سكت mai neman yadda Allah bai daidai da mai neman fushinsa amma wahu jahannam shi wannan da yake neman fushin Allah makomar ce take jahannama a bai sallu sun da mugayin mako kuma darajatun insha Allah Allah yake su matakai ne wato masu mabambantan darajoji ne a gurin Allah Allahu basirun bima ya'malu Allah yana ganin abin da suke kama su yi mataki mataki ne ga ayyuka akwai na kwarai akwai mafi zama na kwarai akwai wanda bai yi kai na kwarai ba musamman akwai mugu akwai mai mugunta akwai mai tsananin mugunta akwai mafi sharri da cuta kaga duk wannan a tattara su a ce matsayin su guda ba zai yi ba masu alkhairi ba su ce da masu shirki laqad manallahu لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم